Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba kan kalubalen lafiyar da mahajata kan fuskanta yayin aikin hajji duk da muhimmancin lafiya a irin wannan lokaci na ibada. A lokuta da dama akan samu yawaitar marasa lafiya yayin wannan ibada wanda ake alakantawa da ko dai sauyin wuri ko kuma cinkoson jama'a da ma yanayin cimaka. ko da yake hukumomin kasashe na daukar matakan bayar da kariyar lafiya ga al'ummominsu. Najeriya guda cikin kasashen da ake ganin tururuwar jama'ar ta a ƙasa mai tsarki na sahun waɗanda a kowace shekara al'ummar take fama da jinya a wasu lokutan ma har da kai ga rasa rayuka. Kowanne irin matakai kasar ke shirin ɗauka a wannan shekara don baiwa mahajjatanta kariya a ƙasa mai tsarki? Dr. Ibrahim Baba ɗaya daga cikin tawagar likitocin Najeriya da za su kula da lafiyar alhazan ƙasar yayin aikin hajjin bana ya yi mana tsokaci kan muhimmancin lafiya ga mahajjaci. Eh, yana da muhimmanci sosai ga shi maniyaci ya san cewa aikin da zai yi aiki ne wanda yake buƙatan lafiya. domin lafiya ita ce babban abin da ake bukata ga duk wani aikin da mutum zai yi da gabansa so eh, yana da kyau manin ya san cewa lafiyansa shine babban abin da zai sa shi wannan ibada in cikin nutsuwa da kuma aiwatar da shi yadda ya kamata so yana da kyau alhaji ya san cewa akwai abubuwan da ya kamata ya yi domin ya kare kansa da wasu cututtuka ya san kuma abubuwan da zai yi wanda zai zauna da ƙoshin lafiya a ciki kamar misali na farko allurai da ake yi da tun daga gida najeriya domin kariya ga wasu cututtuka da yawa tunda za a je a haɗu ne duniya ne ga baki daya to yana da kyau alhaji ya tabbatar cewa ya yi wannan ah, allura a gida sannan yana da kyau alhaji ya san cewa a ah, waje ne wanda yake da yake da zafin rana fiye da yadda muke da shi a nan kasashenmu na Najeriya tunda muna da zafin rana sosai musamman a yankin arewa maso gabar to zafin ranar can yafi na nan najeriya so babban abin da ake bukata shine alhaji ya san cewa yawan zafi yakan karar da ruwan da ke jikinsa to yana da kyau alhaji ya tabbatar cewa yana shan ruwa akai akai kuma yana guzurin ruwa a gefensa duk yadda zai je tun daga lokacin da aka faro gangamin aikin hajji hukumar nahakon ta tilasta gudanar da rigakafin cutuka masu yaduwa irin su tarin fuka zazzabin lasa tare da allurar corona zagaye na ɗaya zuwa na uku ga dukkanin maniyata a wani yunkuri na ganin ba su yada cuta ko kuma sun kamu da ita ba. Dr. Ibrahim Baba ya bayo maniyyata aikin hajji wannan shagurgwari. So misali kamar waɗanda suke da tun da daman tun daga gida suna nan suna shan magunguna ko wanda ba su da lafiya kamar masu ciwon hawan jini, masu ciwon siga, masu ciwon asma, waɗannan duka bana hukumar Saudiya ta ba da dama cewa za su iya ci gaba da shan magungunansu su, za su iya tafiya da magungunansu amma a bisa ka'ida. na farko za su je wajen likitan likitansu likitansu zai gansu zai rubuta musu magani a takardar da ake rubuta magani wanda ake ce musu prescription sheet sannan kuma za su sai maganin maganin da ke cikin kwali wannan kwalin ya zama yana yana dauke da da rubutu na na amincewar NAFDAC wanda hukumar Najeriya wanda suke lura da magunguna sun ce magunguna cewa an yadda da shi to saboda haka mu kuma a nan Bauchi mun yi tsari wanda muka ba da wani kati na hannu wanda muka tabbatar da cewa wannan mara lafiyan dama yana shan magani za mu ba shi wannan kati in mu tabbatar da yana da prescription kuma ya sayi maganinsa a cikin kwali sannan za a ba shi dama ya tafi da maganin sa, domin ya ci gaba da shan maganin sa. domin matsalan shine idan wa'annan suka samu tsallakewa cewa na shan maganin su na kwana daya ko kuma na wasu kwanaki za su iya samun abin da muke ce mishi za su iya samun wani matsala sosai misali kamar ga mai hawan jini zai iya samu jinin sa ya haura sosai har ya je ya samu shanyewan jiki ko ya samu bugawan zuciya a wannan to shi yasa ba a so su rabu da shan magungunan su to wannan an tana da wannan kuma yana da kyau wanda duka ya san cewa baya da lafiya yana shan wani magani ko da a can din in ya je ya ji wani abu in ya je asibiti. ya gaya musu halin da ke ciki kuma ga irin magungunan da yake Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin da matakan hukumomin kasashe na tanadin kula da lafiyar alhazansu ita ma gwamnatin saudi arabia kan yi tsarin kula da lafiyar bakin nata da kan shiga kasar don gudanar da aikin hajji Wani batu na lafiya mai jan hankali yayin aikin hajjin shine yadda mata kan yi amfani da wasu kwayoyin tsayar da al'ada da nufin samun cikakken lokacin gudanar da ibada ba tare da tangarɗa ba. Zainab Rabi'u Cinade guda ce cikin jami'an lafiyar da za su kula da alhazai ta kuma ja hankalin mata kan wannan ɗabi'a. Kamar mu mata muna kan mukan tafi da kamar a ce maganin tazara wato pills family planning saboda wasu sun yadda akan har su je su dawo ko kuma su gama aikin hajjin su ba sa so su yi al'ada to wannan maganin pills ɗin da muke ba wa mata da suke karɓatun tun daga najeriya so dole mu rubuta musu a green card nan in ba haka ba ba za a bar su su tafi da shi ba kuma suna da bukatansa matuka to gaskiya a ta bangaren wannan mata mun ji daɗi kuma mu za mu amfana da wannan green card na samun damar wucewa da magani kamar 2016 maganin nuwa an ɗan karɓa an jajjefar sabila da rashin wannan yalwatan green card da ba akwai amma bai zama an sa shi an saka shi kamar important kamar yanzu ba so yanzu is more important like before kuma mutane sun zama da a aware of this green card so gaskiya zai taimaka mana sosai sakamakon dandazon jama'a a wuri guda kuma a lokaci guda ta sanya wajibi ne mahajjaci ya kasance cikin ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki gabanin tafiya ƙasa mai tsarki don gudanar da aikin hajji. Malam Kani Muhammad wani tsohon alhaji ne ya yi mana ƙarin bayani kan matsayin lafiya ga mahajjaci. Gaskiya duk wanda bai cikakken lafiya babban hatsari ne ya tafi aikin hajji domin za ta iya karya masa gaba ɗaya aikin hajin gaba ɗaya ya rushe wadda za ta hana shi yin abubuwan da shari'a ta ɗora masa saboda lafiya shine muhimmin abin da zai sa baka dama ka yi aikin haji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya da wainiyan ko shine dalle ba magana ne ta wai a yi magana da baki ko kuma a yi addu'a ba a da wainiya ne da jikinka da lafiyanka kuma da ƙarfinka hasashen masana kan yanayin biranen maka da madina na nuna cewa a bana ma za a sami yanayi na tsananin zafin rana da zai kai maki 43 a ma'aunin celsius lamarin da ke bukatar alhazai su rage zirga-zirga a wuraren da bai zama wajibi ba kana kuma su jimri yawan shan ruwa akai-akai abida shu'aibu dauda matashiya ce da ta yi fama da rashin lafiya a ƙasa mai tsarki yayin gudanar da aikin hajji ta yi mana tsokaci kan halin da ta shiga zan ce ba abin zan yi sha'awa ma kowa ba ne saboda ka riga da ka je da niyan ibada amma rashin lafiya kuma zai zo ya shiga cikin wani hidiman kuma kana gani ana zuwa ibada lokacin da ya same ni mura har jini na fitowa haka kowa za su tafi tafi haram ni ina ɗaki ba ba zan iya fita ba ba gashi kuma ina tunanin 'yan gida kawai dai ga kanan ne kana ganin ka daga kai sai ka. duk da dai tana eh, kasa mai tsarki ne to Allah ya sa akwai 'yan uwa dai haka wanda za su je in aka dawo a zo a duba ni a koma kawai dai komi dai kawai ya kawai um, zan ce um, situation din ba abinda za ka so ma wani bane kuma za ka so ka sake experience saboda gaskiya ba daɗi madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu ibrahim malam goji sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.